أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا غودي الله سبحانه وتعالى sarkin da ya hada mu a wannan saduwa insha Allah a wannan saduwa za mu yi zance akan hukunce-hukuncen abin da ya dangane bagiran masallaci inna mutum zai yi sallah bagiran da mutum zai yi sallah wajibi ne ya zama na ya tattara wayansu sharuta sharati na farko ya zama ne wuri halali yani ya zama wuri halali waton shine kada ya zama mai bagire ne na kwace yani mutum kada ka kwace gidan wani ya zo ka zo ka ce wai kana sallah a ciki sa'an nan sharati na farko ya zauna bagiren da mutum zai yi sallah ya zama na bai haraka watan ba wuri ne mai girgiza mai rawa ba sa'an nan sharati na biyu kada ya zama sassan bagire watan ya zama na kwanun da aka buga wurin masalan ko saman wannan gini ya kasance gajeren wuri ne guntun wuri ne masassan wuri ya zama mutum bai ya saya ya mike wato lokacin da zai saya akwai matsala haka kuma idan ya yi ruku'i ruku'in shi ba cikakken ruku'i ba haka sujjadan shi bai zama mai cikakken sujjada akan haka ya kamata ya zama na wuri ne mai yalwa saboda ruku'insa da sujjadansa su zama ingantattun ruku'ai da sujjada gini bisa haka sallan ya zama mai ingantaccen sallah sa'an nan sharati na hudu ya zama na inna mutum zai kafa goshinsa ya zama na wuri ne bagire ne sarkakakken wuri yani ba na jasa a wurin muya mu ce a bisa wannan bayani idan ya zama na bagiran da mutum ke sallah akwai najasa a wurin amma wannan najasa ba jikakke ba ne da yake zai bata jikin masallaci ko tufafinsa waton najasan ba zai mai shiga jikin masallaci ko ba zai mai zai kama tufafinsa ba to wannan ba a laifi a kai da muke kara bayani a wannan yani bagiran masallaci kada ya zama mai najasansa jikakken najasa ne da zai bata jikin mai masallaci ko me ko tufafinsa sa'an nan mu ce sharati na biyar ko na shida shine zamana inna mutum zai dibiya goshinsa da inna zai dibiya gwiwansa guda biyu a kan ihtiyati wanne yake wajibi da inna zai dibiya yasuwansa da tafin hannunsa kada ya zamana akwai tafawuti a kan wannan bagiran bi ma'ana ya yani kada ya zamana inna zai dibiya goshinsa idan ka hada yasuwanka guda hudu haka wato zai yi sama da inna mai zai dibiya gwiwansa da tafin hannunsa ko inna zai dibiya gwiwansa da tafin hannunsa kada ya zama na ya yi sama a misali lokacin da ka haɗa yasuwanka guda hudu haka a bisa inna zai ajiye goshinsa bayan haka wannan su ne sharuta da yake sun danganci bagiren masallaci hukunce-hukuncen wannan abin da ya hukunce-hukuncen wannan bagire kamar da muka fada shine bagiran mai sallah ya zama ne mai halali ne kada ya zama ne wuri ne da yake kwace aka yi zan mutum kuwa ya yi sallah wuri da yake wuri ne na kwace to sallansa bai inganta ba sallansa ya bata hukunci na biyu bagiran da mutum zai yi sallah kada ya zama mallakan wani ne kuma bai da izini wurin mai shi da zai saya ya yi sallah wurin izan bagir ya zama mallakan wani bawon allah ka saya kai sallah ba da izininsa ba sallanka bai inganta ba yani dole me ka sake sallah haka kuma mutum bai halatta ba ka yi sallah a bagire da yake amfanin wannan bagire na wani ne misali wani ne ya haya gida to amfanin wannan gidan ya zama nasa na'am gida ba nasa ba ne amfanin wannan gida nasa ne to mutum baka da inci ka zo ka yi sallah a cikin wannan gidan ba da izinin mai shi ba idan tawa'an ya zama mai mallakan wurin nasa ne ko yana mallakan amfanin wurin ba da izinin mai shi ba mutum ba ka yi kai sallah a wannan bagire haka kuma izan ya zama na bagiren da mutum za ka yi sallah kana da sahami wurin kana da rabo a wurin amma wannan rabon naka ba ayyana wannan rabon ba shine milkil musha yani duk inda za ka dibiya annunka masalan gida ne kuke mallaka ko ɗaki kuke mallaka wannan dakin da kuke mallaka ku biyar kuke mallakan wannan daki ku duka kuma rabon ku ciki ɗaiɗe da da ne yani duk inda za ka dibiya hannunka duk girin da za ka dibiya hannunka a wannan dakin naka ne na zaidu ne na amur ne na ku biyar duka kuna, da mai ikon wurin irin wannan mallaka ta mutum kai kawai ba kai ka ce tun da dai kana da rabo nan kai ka yi sallah a'a sai da izinin sauran mai abokanin tarayyanka a cikin wannan mallaka zan kai sallah a wannan bagire sallanka bai inganta ba sannan inna kuma mutum ka yi sallah sallanka bai inganta ba sallanka ya bata shine a mallaka da yake akwai haƙƙi na humsi ko mai zakka a ciki yani mutum ne kudinsa zakka ya kama ko humsi ya kama sai bai fidda zakkan ba ko bai fidda kumsin ba sai doki wannan dukiyar nasa ya sai gida ko sai wani mai fili ta wannan gidan da wannan filin sallah ciki bai halatta ba ko a'a mallaka ne na wani mamaci da yake ana bin sa bashi na kumsi ko na zakka yani da ya bar duniya akwai kumsi kansa bai fitar ba ko zakka bai fitar ba to bai halatta ka yi sallah a wannan bagire ba ko mamaci ne da ya kasance mai ya ci bashin mutane ana bin sa bashi to abin da ya bari bai kamata ka yi sallah a ciki ba matukan babiya wannan bashin ba ko mallakan wani mamaci da ya bari da yake sashi a cikin masu gado yara ne ƙanana ko cikinsu akwai mahaukatai waliyin wannan yara ko waliyin wannan mahaukatai bai ba da eh, idan bai ba da izini ba waliyinsu bai ba da izini ba akwai mushkila amma izan waliyinsu ya ba da izini to nan ba a mushkila ko mallaka na wani mamaci da yake sashi daga magadansa ba su nan asalin mutum ne ya bar duniya ya bar gida sai zama na sashi daga mai magadansa ba su nan tun da dai ba su ba ka da mai izini ka yi sallah a cikin wannan milki ba da izininsu ba haka kuma mutum bai halatta a sallah a kan shefida da yake na kwace ba mutum ne je sata shefidan wani ya je sata sajjadan wani to bai halatta ka yi sallah kan wannan sajjada ba kamar yadda muka sani a masallaci a kowane haƙƙi shine haƙƙus yani idan na shiga masallaci dan uwa sai na je na kama hili ga carbi na wurin masalan na fita yin alwala in dawo ko na je in doki turba an zo ni na fara zama wurin to baka da haƙƙi ka zo ka zamna wurin A kan haka izan wani ya kama fili daga masallaci abin da yake idan ka zo ka karbi wurin abin da yake ihtiyati na wajibi ya kamata mai ka sake sallanka a wani bagire daban haka musulunci mai yake kulawa da haƙƙin mutane a nan madamu muna zance akan haƙƙin mutane yani mu yi zance cewa mutum ya bar gado izan wayansu sashi daga magadansa ba kai kai sallah wurin izan kanana ne akwai makwata cikinsu in waliyinsu ya ba da izini ba laifi wannan abin da mai danganci haƙƙin mutane ne akan haka nan masu suka zo suka yi bayani cewa eh, sallah ko zama ko bacci da yake a bagire wanne yake mai yalwa mai girma kwarai a wajen gari ko kauye da yake wurin akwai dabbobi suna rayuwa wurin idan ma'abucin wannan bagire ma bai ba da izini ba ba laifi wuri ne da yake yana da girma kwarai yani da Allah ya kaurin kilomita dari ko kilomita hamsin ani ga dabbobi suna amfani da wurin suna rayuwa a wurin ba dabbobin mai shi ba ne kuma wannan a urfin mutane yani amfani da irin wannan bagire ba laifi akan haka haka kuma sallah ko wucewa ko wani dan amfani daga bagire ko kasa na shuki wannan kasa na shuki ba shi cikin gari cikin gari kuma ba shi cikin kauyuka yani yana wajen gari ne ko wajen kauyen kuma ba mai katanga ba idan ma'abutan wannan kasan ko wannan bagire suka zama mai yara ne ko mahaukatai ne to ba laifi mutum ya yi amfani da shi amma idan daya a cikin ma'abuta wannan filin ko wannan kasan mutum kasancewa bi yadda a yi amfani da wannan kasan to idan ka yi amfani da shi ko kai sallah ka yi haramun wa bittali sallanka mai bai inganta ba akan haka idan mutum kai sallah a bagire da yake baka sani ba bagire ne na kwace ko ba na kwace ba ne ba laifi idan bagire kuma ya zama bagiren kwace sai mutum kai sallah baka sani ba bayan ka yi sallah sai ka fahimci cewa ai wannan ba gire ba gire ne na kwace to ba laifi sallanka ya inganta insha Allah za mu ci gaba da bayani akan abin da me ya danganci bagirin mai sallah a sabon saduwanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu